A Najeriya a ranar 29 ga wannan wata na Mayu ne ake bukukuwan ranar zagayowar komawa ga mulkin fara hula a ƙasar. Inda a gefe guda kuma gwamnatin APC a ƙarƙashin jagorancin Muhammadu Buhari ta cika shekaru uku cur. Gwamnatin Muhammadu Buhari dai na samun yabo daga wasu ‘yan Najeriya da ke ganin ya taka rawar gani wajen yaƙi da cin hanci da rashawa. da kuma fatattakar 'yan ƙungiyar Boko Haram a yankin arewa maso gabashin Najeriya, yayin da a ɗaya gefen kuma musamman 'yan jam'iyyar adawa ta PDP ke ganin babu wani abu da gwamnatin APC ta tsinana a cikin shekaru ukun. To amma gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce su aikin raya ƙasa suka sa a gaba ba maganar jam'iyyar PDP ba. a gaskiya bani maganan wata jam'iyya ko pdp gama kuwa pdp nan mun yi ta shekara goma sha shida kuma nima na yi pdp kuma maganan gaskiya a faɗe ta ni ba ni siyasa na propaganda amma zahiri mu mun san abin da ke ƙasa mun san abin da president muhammadu buhari ya yi mun san abin da wannan gwamnati muka tara ƙasa mun mun san irin dukiyan da aka samu a baya kuma mun san irin da aka tafi da gwamnati a baya domin mun yi ta banda banna da aka dinga yi duk mun sani dun dai wasu mu Allah ya ba mu uh, zuciyar musulunci da imani wasu abubuwan da kuma wasu mutane da ke surutan banza da fi muke ganin su a kan titi ai saboda dai sha'anin yan Najeriya yin kuma babu kunya babu tsoron Allah saboda haka ni ba ni tsaya in je zan ja kace na ce da wani maganar tafiyan PDP mu dai Allah Allah ya taimake mu da kawo gwamnati wani APC ina tabbatar maka inda gwamnatin Muhammadu Buhari nan bata zo ba da rashin kuɗin da muka shiga da wani a baya in gwamnatin jiya ne da Najeriya ta zama abin ta zama yanzu kowa san da wannan To duk da wannan dai a nan jihar Niger jam'iyyar ta PDP ta ce tana ganin haske musamman a babban zaben da ke tafi a shekara ta 2019. in ji shugaban jam'iyyar a jihar Niger barista Tanko Beji. Kuma mu na'am da irin goyon baya da jama'a ke bamu saboda sun san abin da ke tafiya ana dai jiran lokaci ne Allah kawo lokaci. Me matsayin ku gashi batun zaɓe na gabatowa an ji ku shiru. Ah, to to a ji mu shiru mana. in an ji mu shiru sai me sai mu fito mu karara mu gaya ma jama'a cewa ga abin ka dauka ba mu da wayo ne mun yi shiru su dauka mun yi shiru din bacci ma muke yi ba mu kome na ruwanka yanzu wai dan takara ku na jihar ba sani ba ba ruwanka in lokaci ya kai da za mu fitar da dan takara za mu fitar da shi duk wannan bi mu da kulli da ake yi ka dauka ba mu san abin da muke yi bane ke bin ku da kulli Ko waye ma gwamnati ko kuwa a ah, oho ni na san ai abin da baka sani ba shine ai ba za mu bi kanmu da kulli ba ai saboda haka idan na ce maka ana bin mu ta kulli ai ka san wani ne ke bin mu Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya